عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي يا مسلما دكن يبو دغوديا دكراري دجنجنا سنتبتق الله سبحانه وتعالى مدوك كنسركي muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman agajinsa muna neman kariyarsa wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi shi ne cikakken shiryayye Allah ta'ala shiryar da mu wanda Allah ta'ala ya ɓatar da shi babu mai iya shiryar da shi salatin Allah da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata bisa annabinsa Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, cikamakin annabawa, shugaban manzanni, wanda Allah ta'ala ya aiko shi domin ya zama rahama ga talikai, da iyalan gidansa masu daraja, da sahabbansa yardaddun Allah, da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. ‘Yan uwa masu mu a cikin wannan shiri na kundin tarihi, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wannan mako za mu bayar da tarihin ɗaya daga cikin ƙwararru masana a duniya a harkar alkur'ani shine Sheikh Muhammad Siddiq Al-Mishawi mashhurin malami sanannen makaranci alaramma ma'abocin daɗin murya ɗaya daga cikin ƙwararrun makaranta alkur'ani na duniya a Sheikh Siddiq Al-Mishawi duniya alkur'ani ba za ta manta da wannan malami ba an haifi Muhammad Siddiq Al-Mishawi a ƙasar Masar a wata alƙarya mai suna Minsha'atu wacce take cikin jihar Suhaj a shekara shida hijiriya wanda ya zo alif da da ɗari tara ashirin miladiya a cikin babban gida na masana alkur'ani tun shekaru aru-aru masu yawa gidansu duk makaranta ne kaka da kakanni don haka karatun alkur'ani gadon gado ne a gidansu sheikh siddiq al-munshawi sheikh muhammad siddiq al-munshawi gidansu guri ne na karatun alkur'ani domin da shi aka san su mahaifinsa malam siddiq alminshawi shahararren makaranci ne haka ɗan uwan mahaifinsa mai suna ahmad sayyid shi ma makaranci ne gangaren wanda ake take cewa gangaren kafi gwani ya ce wane gwani ciki falshakku Sheikh Siddiq alminshawi ya haddace Alkur'ani tun yana ɗan shekara takwas a duniya, saboda murya da Allah ya bashi da ƙwarewa da sanin makamar ilimin tajawidi, duk gari aka san shi, kuma ake jin daɗin karatunsa tun da dama an san gidansu da karatu, nan da nan ya gama ko'ina a ƙasar Masar, har ya zo ya gabatar da karatun Alƙur'ani a gaban manyan malamai masana waɗanda suka ba shi shaida ƙwarewa cewa Sheikh Siddiq Almunshawi yana da ƙwarewa a ilimin tajawidi da ilimin hadda da kuma murya, wanda dama waɗannan abubuwan guda huɗu su ne abubuwan da ake bukata ga mahaddacin Alƙur'ani kuma ake ba mutum shaida ta ƙwarewa a kansu, ya zama yana da ƙarfin hadda mai ƙwari, sannan ya san ilimin tajawidi, sannan kuma yana da murya mai daɗi wanda zai ƙayatar da masu sauraron karatun Alƙur'ani. Malaman da suka yi zamani da Sheikh Muhammad Siddiq Al-Munshawi sun yi masa shaida da tawali'u, da gaskiya, da ƙaunar almajirai makaranta da talakawa, da miskinai, domin sun ce, duk abin da ya samu, yakan raba wa almajirai, saboda haka duk inda ya shiga jama'a cincirindo suke, saboda ƙaunarsa da suke mutum ne mai sauƙin kai mai tawali'u, sannan kuma mai son almajirai, wato makaranta alkur'ani duk abin da ya samu yana rabawa kowa ya samu don haka kowa na kusa da shi yake ƙaunarsa. Yana daga cikin wani abu da ya faru wata rana, wani minista ya rubuto masa wasiƙa, ana gayyatarsa zuwa wani babban taro, wanda shugaban ƙasa a lokacin Jamal Abdulnasir zai halatta, don haka ake buƙatar wanda zai buɗe da karatun Alkur'ani. Sai wannan minista ya rubuta wa Sheikh Siddiq Almunshawi cewa, Na zaɓe ka ka zama wanda zai gabatar da karatu a wani babban taro da shugaban ƙasa zai halatta, da haka ya ishe ka daraja da ɗaukaka a ce za ka yi karatu a gaban shugaban ƙasa. Wannan magana sai ta ɓata wa Sheikh Muhammad Siddiq al-Mushawirai har ya rubuta wannan minista wasiƙa yake cewa, ko dai shi shugaban ƙasar ne ya ishe shi daraja a ce na halicci gurin da zai saurari karatun Alƙur'ani na. Ma'ana, ni halatta ta gurin da zan karanta alkur'ani wai dan wani yana nan ba daraja ce a gare ni ba shi din ne zai samu daraja a ce wato Sheikh Muhammad Siddiq Al-Mushawi ya zo yayi karatun alkur'ani a gurin to wannan abu wanda mutane suke ta fata su a shigar da su ko a rubuta sunan su ko a gabatar da su shi ana neman sa kuma yana dagewa yana cewa shi fa ba wai zuwansa gurin daraja ne ga shi ba a'a daraja ne ga shi shugaban kasan. a ce Sheikh Sadiq Manshawi ya halarci taron da ya karanta Alkur'ani wanda yake a gurin. فجعل Sheikh Siddiq al-Munshawi yana da sanin hadda da kuma ƙarfin kwaikwayo, wato yana da ƙwarewa wajen kwaikwayon jama'a, har waɗanda suka zauna da shi suna ba da shaida a kan cewa, duk malamin da ya zo ya karatu a gaban Sheikh Siddiq al-Munshawi, to zai iya kwaikwayon muryarsa da sautinsa ya yi karatu da wannan. Wannan wata baiwa ce Allah ya masa duk malamin da ya karatu a gaban Sheikh Siddiq al-Munshawi in ya tashi zai yi karatu sai ka ɗauka wancan malamin ne Allah ya ba shi saurin kwaikwayo da ɗauke muryar wani idan yana karatu wannan ma yana daga cikin abin da ya ƙara masa kwarjini kuma jama'a suke ƙaunarsa kuma dama yana faɗa wannan Alƙur'ani da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi shi ne babbar daraja ga wanda ya rike shi Ya ce mun rike wannan Alƙur'ani ne saboda mun ga wanda ya rike shi yana samun darajoji masu yawa amma ga guda goma daga ciki mahaddata Al’ur’anu su ne mutanen Allah a cikin jama'a saboda hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna lillahi ahalina minan nasi ƙalu ya rasulullah man hum ƙala hum ahlul ƙur'ani ahlullahi wa Ya yace haƙiƙa Allah ta'ala yana da wasu mutane nasa na musamman a cikin mutane sai sahabbai suka ce ya rasulallah Su waye mutanen Allah a cikin kuma mutane gaba ɗaya bayan kowa na Allah ne amma Allah ya ware wasu yace waɗannan kuma nawa ne keɓantattu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace su ne mahaddata alqur'ani kuma waɗanda suke keɓantattun Allah hum ahlul qur'ani ahlullahi wa khassatuhu su ne mutanen Allah su ne kuma keɓantattun Allah wannan hadisi yana na a cikin sahihul jami'u sagir hadisi mai lamba ta da biyar haka annasa'i ya rawaito shi fil kubra hadisi na ɗaya daraja ta biyu da Allah yake ba makaranta alkur'ani su suka fi kowa alkhairi saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu mafi girman ku mafi daraja ku sune wanda suka koyi alkur'ani kuma suke koya wa mutane alkur'ani يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان إمام البخاري رويت وانا حديثي ميلان باتدبوه دا دليبا كوي دا تلاتين دا ترى أبنا أكو القرآني زي چه چما سكران تاشرانا الكيامة النبي صلى الله عليه وسلم يا اقرأ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيئا لأصحابه ku karanta alƙur'ani, haƙiƙa alƙur'ani zai zo rana alƙiyama yana ceton masu karatunsa. Imam Musulun ya rawaita wannan hadisi mai lamba ta ɗari takwas da hudu. Su ne tare da manyan mala'iku rana alƙiyama, mahaddata alƙur'ani su ta biyar, za su tashi tare da manyan mala'iku inda za a sa musu kujerar da za su zauna tare da manyan mala'iku ne. Imam Bukhari ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, almahiru bil qur'ani ma'as safaratil kiramil bararati wanda ya zamo mahiru wato ƙwararre a wajen karatun alkur'ani darajarsa ranar alkiyama yana tare da manyan mala'ikun da Allah yake aiko su da saƙon wahayi zuwa ga annabawa masu karamci kuma masu daraja. Daraja ta shida za a caɓa musu ado da kaya masu tsada ranar alkiyama, saboda annabi sallallahu Alaihi wasallama ya ce, yaji'u sahibul qur'ani yawmal qiyamati fa yaqulu ya rabbi hallihi yace ranar alƙiyama mahaddacin alqur'ani zai zo sai wato alqur'anin ya ce wa Allah ya Allah yi masa ado fayul basu tajal karama sai a sanya masa kambin sarauta na karamci summa ya sai ƙur'anin ya ce Allah bai ishe shi ba don ka sa masa kambin karamci don ka sa masa kambin sarauta ya rabbi zidhu Allah ƙara masa su hullatal karamati sai a sanya masa kayan ado na karamci sai ƙur'anin ya ƙara cewa ya rabbi irda anhu Allah ka yadda da shi fayarda anhu sai Allah yadda da wannan mahaddacin alƙur'ani fayuqalu lahu iqra sai a ce ma mai ƙur'anin nan karanta warka ka ƙara ɗaukaka wato zadu bi kulli ayatin hasana za a dinga ƙara maka kyakkyawan lada akan dukkan wato hasana kaɗai za a ninka ta ninkin ba ninkin wannan yana na a cikin sahihul jami'us sagir hadisi na dubu takwas da talatin sannan darajarsu ta bakwai su ne limaman al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah waɗanda za su yi wa mutane limanci a cikin jama'a su ne wanda suka fi su ƙwarewa a wajen karatun alkur'ani darajarsu ta takwas su ne suke ɗauke da wahayi da saƙon Allah domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce innal ladhi laysa fi jawfihi shay'un min alqur'ani kal baitil kharibi wanda babu komai a cikin sa na alqur'ani to kamar rusasshen gida ne Imam Tirmidhi ya rawaito wannan hadisi mai lamba ta 2913 sannan muryar su ta fi ta kowa dadin ji saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce zayyinul qur'ana bi aswatikum fa inna sautal hasana yazidul qur'ana husnan yace wato ku ƙawata alqur'ani da daɗaɗa muryoyinku domin murya mai daɗi takan ƙara ma alqur'ani daɗin ji wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi yana tafiya da daddare sai ya wuce ta ƙofar gidan sayyidina abubakar yana karatun alkur'ani amma ba a jiyowa ya wuce ta ƙofar gidan sayyidina umar yana karatun alqur'ani amma duk ya cika unguwar ya wuce ta gidan Abu Musa al-Ash'ari shi kuma yana karatun ƙur'ani muryarsa tana daɗi sai da annabi ya daɗe a ƙofar gidansa yana jin muryarsa da safe sai ya gamu da saidina Abubakar ya ce jiya na wuce ƙofar gidanka kana karatun Alƙur'ani amma ba a jiyowa ce ya rasu lalla. Allah nake yi dan shi kuma Allah da nake dan shi ya ji ko da ban ɗaga murya ba Ya ce kai kuma saidina Umar na wuce ƙofar gidanka kana karatu duk ka cika unguwar da ƙaraji yace ya rasulullah na yi haka ne domin na tashi mai bacci na kuma kori shedan sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to kai sayyidina abubakar ka dan ƙara sautin ka kaɗan kai kuma sayyidina umar ka dan rage muryar ka kaɗan wato kakkai yadda zaka tashi wasu dan baccin suke son su yi kai kuma kakkai yadda ba a ji dan wani ya ji lada ne yace kai kuma abu musa na wuce kofar gidanka kana tsara karatun alkur'ani kai an baka daɗin murya irin wanda aka bawa annabi dauda da iyalansa ya ce ya rasulallah ashe ka saurare ni ina karatun alkur'ani ya ce na saurare ka ice aiko da na san kana saurare lahabbartu halaka tahbiran da na ƙara maka daɗin murya don ka ƙara jin daɗin karatun alkur'ani ɗin don haka wannan daraja ce ta masu alkur'ani ta tara muryarsu ta fi kowace daɗin ji tunda annabi yakan tsaya ya saurari karatun alkur'ani daga wani in ya ji yana yi da daɗin murya daraja ta goma sun fi kowa morewa wajen samun lada domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasana alhasanatu bi ashri amsalha annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya karanta harafi ɗaya tak a cikin littafin Allah zai samu lada babba kowane lada ɗaya babban nan kuma za a ninka shi sau goma wannan hadisi yana cikin sahihul jami'u sagir tara. wannan darajoji da makamantansu su suka sa irin su Sheikh Siddiq Manshawi suka tsayar da rayuwarsu a akan Alkur'ani kuma Allah ta'ala ya ba su daraja ya ba su kima ya ba su ɗaukaka suka samu ɗaukaka a duniya kowa yake ƙaunarsu sun mutu shekara da shekaru amma har yanzu jama'a suna son su saurari muryarsu don su ji daɗin su, Har ma akwai wata dabara da wani kamfanin software suka yi, suka mayar da muryar Sheikh Siddin Manshawi iri biyu, sai ka ji ya karanta sai ka ji kamar yaro ne ya karanta. To a wannan gurin duk shine ne gaba ɗayan shi ne yake yi da babban muryar kuma shi ne wanda aka tsuke muryarsa ta zama kamar ta yaro domin kasadin koyar da jama'a wato wannan karatu na Alkur'ani. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين الْيَوْمَ sai dai kash Sheikh Siddiq Mashawi bai samu tsawon rai kamar yadda sauran mahaddata na zamaninsa suka samu ba shi Allah ya yi masa cikawa da wuri domin ya rasu a shekara hijiriya 1338 miladiya da tara ya rasu da haka shi duka shi ya riga su rasuwa a cikin wato manyan mahaddatan da aka ba da tarihinsu a baya sakamakon wani dogon rashin lafiya da ya yi ya rasu yana da shekara arba'in da tara a duniya Allah ya masa rahama ya ji kansa sai dai ya ban mana gado na daddaɗan muryarsa tana nan ana ta saurare a duniya ana kuma yi masa addu'a kuma yana ƙara samun lada shi yasa aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce iza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin Au ilmin yuntafa'u bihi ba'dahu aw waladin salihin yad'u lahu annabi sallallahu alaihi sallama ya ce iza matal insanu idan mutum ya mutu in qata amaluhu aikin da yake yi duka ya yanke illa sai abubuwa uku ne za su ci gaba da tafiya bayansa sadaqatin jariyatin mutum ya yi wani sadaka mai gudana kamar ya gina masallaci ko ya gina makaranta ko ya gina asibiti ko ya sa transformer ko ya rijiya ko ya sai fili ya bayar a makabarta ko ya sai alkur'ani ya bayar ana karantawa ko ya ɗauki nauyin wasu ‘ya'yan talakawa su je su karatu to duka wannan ya bawa kansa sadaka jariya au ilimin ilmin tafa'u bihi ba'dahu ko ya karantar da jama'a wani ilimi da za a dinga amfani da shi bayan mutuwarsa to shi ma ya ba kyakkyawan abin da za a dinga tunawa da shi ana masa addu'a aw waladin salihin ya lahu ko kuma ya baɗa na ƙwarai wanda zai dinga masa kyakkyawa addu'a. Da haka sautin da Sheikh Muhammad Siddiq Al-Munshawi ya bari a duniya ya ishe shi lada domin har yanzu ma ana sauraron wannan karatu kuma in yana yin karatun sai ka ɗauka yau ɗinnan yana nan da ransa. أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد الله يمسى رحمه يجيك أنسى قدروا عن سمع كل بيان أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لسان a madadin wanda ya ɗaukar mana wannan shiri Musa Abdu Tudun Wada ni mai gabatar da wannan shiri Muhammad Aminu Ibrahim Daurawa mai kula da wannan shiri Hassana Salisu Abubakar a madadin shashin addinin musulunci na gidan Radio Freedom nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.